Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba ga El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. Hukumar zaben Najeriya ta ɗage zaben gwamnan Ido zuwa mako biyu nan gaba biyo bayan shawari daga jami'an tsaro ga jami'in hukumar Nick Dazan. Abin da ya sa kenan muka ce ta bari mu ɗaga zaben sai bayan sati biyu. Tun farko rundunar 'yan sanda ta tura jami'ai dubu ashirin da biyar don zaben. Ragunan layya sun yi ɗan karen tsada. Sheikh Husaini Zakariya ya ce layya ba wajibi ba ne ga wanda ba shi da iko. Manzo Allah sassan ya yanka raguna guda biyu ya ce wannan nasa ne wannan kuma na al'ummarsa ne baki ɗaya. Duk wanda bai layya ba an masa layyar kuma layyar manzon Allah Allah ya amshe ta. Da masu yawan tafiya haji da umra sun yi amfani da kuɗin wajen tallafa makwabtansu talakawa da yafi in ji ɗan kasuwa a dobu niyadi. international yaya za ka tafi makka ka kashe miliyan uku babu wanda zai iya layyan mutum uku a unguwanku kuma you are very happy kana jin daɗi ka je makka kuɗin mutanen da suka tafi yajin da an tara an sake kashewa a borno da yobe da an rage yunwan wajen 20%. yan gwagwarmayar ceto matan chibok sun yi aron gama da wata kungiya mai hamayya da zakewarsu sai dai sun ce san ba za su fasa daga murya ba nasira da maili kayan murar amurka daga abuja najeriya. Haka fa, to yanzu za mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne mai martaba sarkin das Alhaji Usman Bilyamun Usman da mai martaba sarkin Tangale na Bulliri jihar Gombe, Malam Dr. Abdu Buba mai shirin na biyu. wanda zai gabatar da kashi na uku kuma na ƙarshe na jawabinsa ga mai martaba sarkin das. alhamdulillah akwai abubuwa da dama da suka janyo wannan hali da aka samu ka samu kanmu a ciki yanzu ah, musamman ah, an san cewa population namu na karuwa ne amma kuma ba a daukan matakai yadda za a taimaka wajen yadda za a dauki nauyin wannan karuwar ah, al'umma da muke samu a cikin ƙasa Ah, musamman yadda ake eh, magana yaya talauci da sauransu a ah, talauci ya mana katutu a kasan matasa babu abin yi sannan waɗanda suka gama karatu babu abin yi ah, kamfanoni da daman suke ɗaukan ma'aikata su rage wannan zanna gari banza ba sa aiki yanzu musamman saboda cewa da aka yi babu wuta na nepa da zai powering wa'annan industries to duka irin wannan shine sai ya zamana marasa aikin yi sun yi sun yawa to duk lokacin da wani abu ya taso mummuna ka nemi mutum za ka biya shi kuɗi kalila to sai ka ga ya je ya aikata wannan al'amari to abu na gaba kuma na biyu sa kuma shine har yanzu su hukuma na tsaro da ake amfani da su a cikin ƙasa najeriya yawansu bai kai ma yadda za su taimaka wajen kare wannan al'umma da muke da su a ƙasar najeriya population namu ya yi outnumbering Eh, nan ba na security personnel da muke da shi yadda za su yi ta kiya na wannan population ne to wannan yana daga cikin ah, abin da yake yake yake addaban mu kwarai da gaske muna dai ba da shawari ah, tsakani da allah ba ah, ita gwamnati da tsaya a duba musamman yanayi da hali da ƙasa ake ciki da irin wahala da mutane suke ciki a dubi hanyoyi yadda za a zawo mutane su samu sauƙi na rayuwa insha allahu mutane suka samu abin yi to duk yawanci abubuwan da ake gani ke faruwa musamman na rashin tsaro insha Allah zai sauki ah, saboda mutane sun zama engaged to wannan muna ta bada shawari masu ah, gwamnatoci da kuma musamman su wayanda suke da mukamai na gwamnati domin a ga yadda za a shawo kan wannan al'amari a yadda ake almundahana da sama da faɗi da kayayyakin al'umma ah, babban dai shine duk mutumin da aka samu da irin wannan laifi ko kuma da wannan al'amari ba a hukunta shi su hukuma na yin hukunci akwai matsala tsakani da allah kuma dole ne sai an yi wannan gyara da zama na duk mutumin da aka same shi da wani kuskure ko hannu a irin wannan abu ya kamata ya zama a can an ɗauki mataki yadda zai zanto e, na baya su gani kuma shi kuma bai ci gaba da irin wannan al'amari ba shi ma mai martaba sarkin tangali ya ce ya kamata a gudu tare a kuma tsira tare alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah yan majalisan mu mu mun zabe su su je su yi aiki ya kamata su haɗa kai da gwamnati su yi aiki gwamnati kuma ta saurare su su fahimci juna su yi aiki idan ko ba su yi aka ba in laifin na gwamnati ne to in laifin na yan majalisa ne kowa ya sani amma ni na kira kowa ya kawo ga hankalinsa domin ba yadda zai yiwu bayan mu muna fama da namu a kasa su kuma a ce suna wani nasu saboda haka ina kira su mai da hankali su tuna baya da suka bari haka gwamnati ta tuna da alkawalin da ta yi saboda jama'a ina kira kowa ya amfani da hankalinsa ai yan majalisar da aka zaba kam ai mutane ne wanda suka kawo ga hankali kuma gwamnati an yarda ne da cewa za su yi aiki shi yasa aka zabe su saboda haka ni ba da abin da zan faɗi sai dai yi musu fatan alheri Allah ya sa su gama lafiya kar su samu a cikin damuwa ina kira banda manyan atajirai din ma ko ƙananan atajirai din ina kira kowane local government kowane mutum ya dawo ya gina a kamfani ko da wanda zai ɗauki mutane hamsin ta wannan bangare ya gina wannan kamfani wanda zai ɗauki mutane dari ta wannan bangare har har har har zuwa state har zuwa federal a kasanmu idan an kai zuwa waje duk abin da ya faru akwai asara mutumin ya yi asara gwamnati ta yi asara mutanen kasan sun yi asara saboda haka duk abin da za ka yi duk abin da allah ya hoce maka ka kawo shi a kasa mama ba daidai bane a kai dukiya zuwa waje yana kira ga manyan arewa su tashi su zabi kansu su zagaya jihohin arewa nan duka su dinga faɗakar da mutane zaman lafiya fa ya fi komai zaman lafiya ya fi komai idan an yi haka ina ji zai taimaka sannan kuma na kira ga yadda mutane za su yi addu'a ga gwamnatinmu kun sani fa duk halin da muka sami kanmu a ciki shugabanci daga Allah yake Allah ya kawo shugabancin nan ya san dalilin da ya kawo kuma dole mu yi addu'a domin a sami kwanciyar hankali su yi a mulki da kyau ai muna lokacin demokradiya ne idan ba mun yi addu'a hankalin shugaban kasa da wayanda suke taimakon shi sun yi aikin nan ba ba za su cika alkawalinsu ba daya sannan kuma na biyu dole ne a ga cewa an sami kwanciyar hankali a arewa ba wayanda za su kawo kwanciyar hankali nan sai dai manyan mu dattawa mu na arewa ba su zauna abuja ko kaduna su yi ta zaman su ba a'a su yi abin da zai kawo zaman lafiya a arewa zaman lafiyar arewa shine zaman lafiyar najeriya ina fatan wannan maganar da na yi za a ɗauki wanda zai yake da amfani Allah ya taimaki Najeriya domin a halin da muke ciki mu yi ta addu'a ga kasar mu ta Najeriya. Mu yi addu'a, mu yi addu'a, mu yi addu'a. Kuma muna addu'a yadda Najeriya Allah zai bata kwanciyar hankali da cin gaba da kuma mu sami zaman lafiya abinci a wadatace da kuma ilimi da lafiyan jiki da kuma kwanciyar hankali wannan abu ba ta faruwa sai shugabanninmu sun tashi haikan sun yi wannan allah ya taimaki shugaban kasa da gwamnoni da manyan sarakunanmu da suke kaiwa da kawowa domin kasanmu ta sami zaman lafiya allah ya taimake mu haka dai to nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.